وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan rana ta safiyar alhamis yau muna sha shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 da 47 wanda ya daidai da biyar ne ko shida biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin taimako Allah subhanahu wataala mun sake haduwa a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk Islamic Academy da ke unguwar Dosa cikin garin Kaduna domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da karatun littafin na Nassan fi Ahkamis siyar muna cikin suratul Tahrim kuma mun karanta ayi goma za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya wannan shi ne darasinmu na tara a cikin tafsirin alƙur'ani zuwa yau haka ne ku? na ne Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa daraba Allah masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna iz rabbi Nili, li 'indaka baytan fil janna wa jini min fir'auna wa 'amalihi wa jini min Alkawmin qaumi ai bi ma'ana Allah ya buga wani misali ga waɗanda suka yi imani a jiya mun ji misali ga waɗanda suka kafurce mu Allah su ne iyalan annabi Lut da iyalin annabi Nuhu alaihi to an rufe babin su dama ƙur'ani yana tafiya ne bainal khawfi war raja idan aka ana zuwa da wasu bayanan saboda tsoratar da mutane Allah daga bisani kuma sai a zo da wasu bayanan da za su kwadaitar da mutane rahamar Allah waɗannan su ne fukafukai guda biyu da mumini ke samun su je aljanna da shi ana so duk musulmi ya zamto akwai abin da ake tsoratar da shi Allah game da ake tsoratar da shi Allah da wannan abu ta yadda mutum ba zai zake wa zunubai ba idan ya tuna waɗannan sannan kuma ana so a samu abin da mutum zai rinka je a ran shi cewa lallai zai samu rahamar Allah saboda wannan zai ba shi ƙarfin gwiwan ya tsaya ya ibada yanda ake so wannan haka yake tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a aikace ma ya koyar da wannan sahabinsa ah, ya yake da suna maula rasulillah wani tabi ne tunamin sunan shi ba fa ba fa bin ne ba shi ba sauban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sauban ya kwanta rashin lafiya sannan Allah sallallahu alaihi wasallam gaishe shi yace da shi kaifa tajiduk ya kake jin jikinka ma'ana ya yanayin jikin sai ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama inni la'arjullah wallahi ina lallai ni ina kyautata wa Allah zaton zai iya mun rahama a iyayen da nake kyautata zato tsakanina da shi amma sai ce walakin ni akhafu zunubi sai dai abin da nake tsoro su ne na, suna iya janyo min kuma in kasa samun rahama kun ga shine alkhawfuwar raja yana fatan samun aljanna yana tsoron kar wani abu ya sha makance tsakanin shi da samun rahaman Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi abshir ya sauban albishirinka ya kai sauban bi ma'ana ga wata magana mai faranta rai ya ce hazani kaga waɗannan abu biyu tsoron azaban Allah da kwaɗayin fatan samun rahamansa la yastami'ani ala qalbi basharin fi misli hadha al ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar wani mutum ba har ya kai ga gargararansa za ta fice yana da wannan fahimta illa atahu Lahu ma yarju har sai Allah ya bashi abin da yake fata na rahama wa amanahu ya yakhaf kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro na azaba to shine anan da Allah ya kawo ayan waɗanda suka kafurta da makomansu a ƙarshe ce wakila da kulan nara ma'addakhilin kuma za a ce da su su shiga wuta tare da ƙasƙantattu kuma mata ne aka magana to sai Allah ya sake ɗauko wani misalin da wata mace ɗin wanda take baiwar Allah wanda take wanda Allah ke son ta yarda da ita ita ma tana son Allah kuma ta yarda da Allah ne Allah ya ce kuma muka buga wato <clears throat> Allah kuma ya ba da wani misali ga waɗanda suka yi imani wane ne wannan misalin Allah ta'ala ya ce wato imra'atu fir'aun da matan fir'auna id a lokacin da ta ce rabbi nile inda ka bai fil janna ya ubangiji ka gina mun gida a wurinka cikin aljanna ginin Allah ko ka ba ginin ɗan adam ne yanzu dan adam ma in yi wani ginin sai ka ga wai ina ya samu wannan tunanin to ina ga a ce ubangijin shi ne kuma zai yi ginin kuma a ce ginin masoyinsa zai ma ba makiyinsa ba to kaga wannan gida ko ko ba ka tambaya ba kasan gida ne wanda ya wuce inda kake tsammani saboda wani bangare na aljanna hatta annan suna sayar yarin ka ba da labarin kyawunsa ya ce lokacin da aka hau da ni sama zan karɓi sallah an rinka ɗago min wani gida mai kyan gaske a cikin gidan aljanna ya ce idan aka ɗago gidan na gan shi kyakkyawa sai ne nufin in leƙa gidan in gaya yake sai a ce da ni wannan gidan wani matashin shi ne a cikin sahabbanka sunansa umar bin khattab ya ce in na so in leƙa sai in tuna da umar ke da tsananin kishi a rayuwarsa ya ce sai in fasa leƙa da ya faɗa ma sai na Umar gaban jama'a sai na Umar ya fashe da kuka yace manzo Allah ai na halaka na tabe in rasa wani duk kishi na ina zan kishi annab ai ma'ana komai na ai naka ne kun fahimci magana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun tuna mun karanta tsariqu salihin da maza ban san ko mun karanta da mata ba akwai gidan da yake aljanna inda ka san gilas hake ke ta ciki ana ganin waje ta waje ana ganin ciki Na waye mai gidan ba sallan da daya biyu na biyu fa ai Allah yana da yana da rahama ya faɗe su da yawa daga ciki akwai masu yafe ma mutane laifi an fahimci maganar Allah sallallahu alaihi ce wannan gidan nasu ne gida ne inda ka na gilashi. to Allah ya sa mu shiga kun ga sai mu leƙa mu ƙara bayani a can amma daga nan bari mu yi addu'a mu tsaya to Allah ta'ala ce a ibqalat ayayin da take cewa wato ita imra'atu fir'aun din kenan ko ya Allah ya ubangiji ka gina min gida a wurinka ka kuma tseratar da ni daga fir'auna da aikinsa kuma ka tseratar da ni daga mutane wanda suke kafirai azzalimin anan shine kafirai dan mun karanta wal kafiruna humuz zalimun wannan zalunci ana nufin zalunci wanda yake na kafirci bi ma'ana Allah subhanahu wataala ya buga misali ga mu'minai misali wanda yake mu gane cewa wato saɓan. mai sabo ko mun zamansa da mutanen kirki ba zai hana Allah ya hukunta shi ba shine ayan da muka gama matan fir'auna matan annabi nu kaga mijinta shine manzo na farko kuma yana cikin ulul azmi kai ba a zamanin ne zo ba ba al'umma annabi sallallahu alaihi zo ba amma sai da aka yi masa sura a cikin alqur'ani saboda inda Allah yake san shi to amma tare da wannan matarsa da yake ita kuma ta saba ma Allah sai Allah ya mata azaba wannan ke nuna ashe duk zaman mutum ba wai mutum ya ce bare ne inal fata man ya kulu kana abi ko inal fata laysa alladhi yakunu kana abi wanda ya haifu ɗa na gaske bai cewa babana kaza ne sai dai ce ha ana zani ne ne. to bi ma'ana dogaran su ga annabawa bai amfani su da komai ba bai hana Allah ya musu azaba ba asalin nagartan ana so ya zanto a kansu ne ba a kan waninsu ba bi ma'ana shi ne ma'anan alaikum an fusa ku kowa ya ta kan gyara wato kawunansa sannan kuma wa ayar da ta gabata ana mana lallai dukkan alaka ta kusanci da kafuri shi kuma baya cutar da wanda yake mumini ne kun ga wancan su matanka matan matan annabawa ne an musu azaba yau kuma ga matan kafuri kafurin ma lamba ɗaya. wanda yake fir'auna ita kuma Allah yana buga mana misali da ita ita ce sunanta asiya anan nan ba faɗi sunanta ba amma hadisi ya tabbatar da sunanta ita ce sunanta asiya za mu je a gaba ta zauna da wanda suke makiya Allah wanda shine fir'aun amma tare da haka sai gashi Allah ya daga darajanta a gidan aljanna shi yasa yake cewa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun mun kuma yi misali an kawo ta na kan mun yi misali ga wanda suka yi imani da matan fir'auna a Allah ya mata rahama ya ce asiya abi ma'ana amma muminai masu kadaita Allah wanda suke nufin jin Allah da gaske a nan gidan duniya waɗanda suke nufin aiki da shari'an Allah shi ake nufi da masu imani da cewa su sani wani dan ya kafurta a cikin danginsu ko makusantansu wannan ba zai cutar da su ba sannan kuma cakuɗuwarsu da kafirai shi ma ba zai cutar da su ba Katada ɗalibin abdullahi ibn mas'ud ne Allah ya kansa ya ƙara masa yadda yake cewa fir'auna shine mutumin da yafi kowa ta wurin kai a doron ƙasa, kuma shi yafi kowa nesa da Allah amma ya ce ina rantsuwa da Allah sai ga shi zaman matan shi da shi bai cutar da ita da komai ba a yayin da ita ta bi Allah to kaga ashe zai iya yi wa mace a jarabe ta da miji wanda yake nagari zai iya wa a jarabe ta da miji wanda yake fasiki ne shi matukar ita mai nagarta ce wannan nagartan nata ba zai cutar da ita da komai ba kamar yadda komin nagartan shi idan ita ɗin kuma ba ta gari ba ce to shi ma nagartan shi ba zai amfane ta da komai ba shine abin da malamai suke nuni izuwa izuwa ga wannan din to shi ne matan fir'auna Allah ta'ala ya ba ta tabbatuwa a kan addini kuma ta roƙi Allah ta'ala asalin wato ya ba ta, asalin abin da yake eh, eh, eh, a gida a gidan aljanna ya gina mata don ya zamto cewa ta samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan asiya ɗin ta yi imani da annabi musa alaihi salam a lokacin da ta ga annabi musa ya gagari masu sihiri ɗin nan a lokacin da ta samu imani kenan da Allah subhanahu wa ta'ala kun san sun yi fito na fito da fir'auna wa an yi sharar nasa buha ko aka haɗu aka ce wane jefa ya ce mu za mu fara jefa sanda kowa zai fara fir'auna saharatu fir'aun masu masa sihiri suka jefa sanjunansu fa'idahiya ai sai ga su suna motsi kaman macizai annabi musa ya ji tsoro ya koma kaman zai gudu allah ta ce da shi la ta hafko karka ji tsoro jefa naka sandan da ya jefa sai ta ma ga fa'idahiya hayyatun tas'a ga ta nan kaman maci tana ta a ƙasa tana shirin ta kai hari da na fir'aun shi ma ya tsorata Allah ta'ala ya ce za mu dawo maka da ita inda take a baya sanu'iduha sirataha al-ula to wannan a lokacin da hakan nan ya faru fir'auna yayi abin da yayi ga masu sihiri a lokacin wannan asiya matarsa ta fahimci cewa tabbas fir'auna kan karya yake rayuwa sai ta imani da annabi Musa kuma kun san fir'auna tun a lokacin da ya ga abin da ya faru ya yi ma mutanen annabi Musa wata barazana kuma ya aikata abin da ya barazana a kai shine zai yanke hannun mutum na dama sai kuma yanke kafan shi ta hagu yayi kwandemin mutum kenan kwata kwata kagan gefe ɗaya ne zai sa sanda ko ya lallaba ya tafi yace to wasu ku zan tsire su a kututturan dabino wasu kuma yace zan yanke hannun dama da kafan hagu ko kafan dama da hannun hagu suka ce labayir ba matsala in dai Allah ya amfashe kenan to ita ma haka suka yi suka tsaga kusan biyu lokacin da za a yi tsaga ta shine take wannan addu'a take roƙon Allah subhanahu ta'ala da cewa asalin wato ya ba ta haƙuri kuma ya gina mata gida a cikin gidan aljanna malaman tarihi suka ce lokacin da ranta zai fita dariya ta rinka yi tana kallon su fir'auna ga sa karkaru ita ta wuce idan Allah ya amsan ma mutum abin da ya amsan mishi to baya ganin wahalar da'a baya ganin wahalar biyayya ga Allah matuƙar zuciya ta nutsu a cikin imani da yarda da Allah da kuma kwaɗayin abin da yake hannun Allah subhanahu wa matsayi da ta samu na farko shine Allah ya siffanta ta da imani dan ya ce wa daraballahu masalan liman liman lilladina amanu ko Allah ya misali ga wanda suka yi imani kaga Allah ya kira cewa tana da imani tun anan ko bata roki gina gidan ba Allah na gaya maka kakanta ta yanke saka saboda tunda Allah ya mata shaidan imani to ya san aljanna zai aje ta waɗancan da ya san ba su da rabuwa aljanna su kuma sai siffanta su da kafirci barabballahu masalan lil ladina kafaru tunda ce musu kafirai a farko ko ba a faɗin laifinsu ba ka san wuta za su zauna to haka ita ma wannan siffanta ta da imani tun anan ya nuna cewa aljanna ne za ta shiga kuma za a nisanta ta daga fitintunin fir'auna shi yasa Allah ya ɗauki rayuwarsa kun san duk wanda ga ya rasu lokacin da ya rasu ne daidai da rasuwarsa ne daidai ba wani lokacin da ya dace da ya rasu in ba wannan lokacin ba saboda Allah ya san dukkan hikimomin da ke cikin rayuwa ya san dukkan hikimomin da ke cikin asalin wato ajali na mutuwa abinda kawai ake bukata ga dan adam ya kokari ya abinda Allah yake so saboda duk mutumin da kuka ga ya sa kafa ya bar gidan duniya Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi tallahi ya shiga ɗayan biyu mustarihun aw mustarahun min ko dai shi din ya huta da duk wata wahala hutun shi yanzu ya fara ku ne za ku ta koke koke da damuwanku da bakin ciki shi kam ya riga ya sallama ya wuce wurin bai ƙara shiga bakin ciki har abadan ba ma shi kenan kawai ba sauran bakin ciki to sannan yace akwai mustarafin minhu akwai wanda kuma shi mutuwan shi an yadda kwallon mangwala ne an huta da kuda dabbobi cutar da su yake halittun Allah cutar da su yake mutane cutar da su yake kar ku manta matan da aka zo aka ce ma'annan sallallahu alaihi wa sallama ga sallan dare ga yawan azumin nafila ta ɗaya cutar da makwabciyarta yace kuma yar wuta ce ba wannan aikin yace yar wuta ce ta ba zai kai ta ba wannan yawan ah, qiyamul layl ba zai kai ta ba saboda ne saboda barnan da take ya tashi daga kanta har ya je kan wani da'an da take kuma a kanta kadai ya tsaya ita kadai ya shafa ina fata mun fahimci wannan to shi ne Allah ta'ala yake kawo waɗannan Imamul bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce maza da yawa sun samu kamala a tarihin duniya amma ba wanda suka samu kamala a cikin mata face asiya matan fir'auna ita ce wannan da muke magana sannan Allah sallallahu ce wa maryamu binti imran da kuma na maryamu dan yar imrana wa inna fadla aisha ala nisa Allah sallallahu ce amma fadala da darajar na aisha akan sauran mata kamar salis saridi ala sa'iri ta'am kamar misalin sarid ne akan sauran abinci sarid din wani abinci ne mai tsada mai daraja wanda ake sa shi a saman abinci bayan an gama kawata abinci sai kara ma abinci kima kaga shi dan Najeriya sai fassara shi da nama kenan saboda <laughs> saboda shi dan Najeriya yana da da girmama nama haka ne ko amma shi balarabe akwai abin da yake girmamawa fiye da nama menene shi gurasa kwarai shi gurasa ta fi nama daraja a akin su yasa in ka je Saudiya ko restaurant din su ka shiga ka ga inda aka sa maka nama ko baka taba ta ba ko baka taba naman ba ko complete ka za ka aje inda ko baka taba ba da mai aiki ya zo bola kawai zai jefa ta ya goge wurin ya wuce amma in akwai gurasa a ciki ka ga da wani likafani zai zo ya sa shi ma'ana Allah ji kansa da rahama <laughs> zai naɗe shi duk da da daga abin ya yi a wata rana na tambayi wani na ce me yasa kuke girmama gurasa fiye da nama sai gaya min dalilin da na gane cewa ashe da tambaya ake samun ilimi ya ce wannan gurasan tarawa suke ana kai maraƙumansu a daji suna ci kun fahimci magana? Mm. su suna girmama sai eh, ba su zubarwa ba su zubar da shi sai aka tattara ana zuwa sai a juye maraƙuma a ba su suna ci raƙuma suna ci to kaga wannan na daga ciki tunda su Allah ya sa raƙumin da ke saudiya ma ya fi wani ɗan Najeriya gata ƙarai da gaske na ga ministry ɗinsu wanda in za ka fara kasuwanci kawai ba zuwa za ka yi ka buɗe kasuwa ka kai ta yin da ranka ya sowa ba ka isa ba za a zo a bincike ta in kuma kasuwan ma babba ne za ka je wannan ministry ɗin kai bayanin ga kasuwancin da zai ka kai takardu da komai sai a yi maka tambayoyi game da kasuwancin ta ina riba yake shiga kasuwarka kuma ya ka shirya kaza ya ka shirya kaza to kaga mummunan ne zaka yi tunanin kawai za a hana ka yin kasuwa in ka gama aka gane matakin ilimin ka cewa akwai abin da baka sani ba sai a haɗa ka da wani wanda ya iya ya san abu a gwamnatance shi zai rinka guiding ɗinka saboda kar karkai asarar dukiyarka kuma in ka bi waɗannan ƙa'idojin yau gwamnati ta ga ka za ta rushe za ka rasa kasuwan sai gwamnati ta shigo ta ɗaga ka akwai kamfanin da na gani na irin interlock ɗin da ake sa gefen hanya wanda ke yin yayi da yawa sai wasu kamfanin suka zo suka yi wanda ya fi nashi kyau sai ya zama na yanzu nashin kamar kamfanin zai mutu waɗancan sun kwace komai gwamnati kawai ta zo ta yi lissafin duka abin da ya sai gwamnati ta sai ta yi amfani da shi ta aka ce canza zuwa kaza me ya faru shi ne ba su so yan kasan su rasa aikin yi don yanzu kamfanin shi ya mutu mutanen su za su rasa aikin yi kasan za ta daina samun kuɗin shiga za ta daina samun haraji to haka na gani da idona mai kiwon raƙumi za a baka likita likitan dabbobi gwamnati za ta baka in dai ka cika ka'ida wannan likitan gwamnati za ta rinka biya kai ba ruwanka shi zai zo ya duba lafiyar dabbobin ya tabbatar da komai saboda kan dabbobin su rashin lafiya a je a sayar ma mutane da nama mara kyau yan ƙasa su samu da cuta sannan za a baka hilof wannan hilof da kake gani ba kyauta za a baka ba amma za a baka kamar kyauta ne za a iya baka ce sai bayan shekara talatin kai ta biya da dubu takwas ko goma ko kaza kuma a dokar sun ka bi ka'ida wurin biyan bashi musamman malami ko jami'in tsaro yana mutuwa gwamnati ta yafe mishi bashin ko nawa mun ko nan sai dai kai ta ganin magada ana ta cirewa <laughs> me ya fara ce an ci bashi to Allah ya datar da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce falalan na Aisha akan saura abinci kan misalin sarid ne wani abinci ne mai daraja na Larabawa sannan karɓo daga abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce afdalu nisa'i ahli aljanna mafiya darajar matan da za su shiga aljanna ran alkiyama na farko ita ce Khadija khadijatu bint kuwaili yawa mun fi son wannan hadisi an zo zamanin mu ko ita ce nana khadija uwar mu'minai wa fatimatu bint muhammadin sai nana fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin manyan matan aljanna wa maryam bintu fir'aun sai kuma maryam diyan fir'aun wa asiyatu bintu mazahim sai asiya diyar mazahim imra'atu fir'aun wanda ita ce matan asalin wato fir'auna wannan ke nuna cewa Allah ta'ala ya azabtar da fir'auna amma kuma tare da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da iyalinsa ya sanya yayi mata bakin ciki daga cikin bakin cikin da fir'auna ya sata a ciki kuma ta roƙi Allah Allah ya amsa mata wannan ke ishara zuwa ga cewa matukar mutum salihin bawa ne in ya roƙi Allah Allah yana karɓan addu'an shi sannan kuma na biyu Allah yana karɓan addu'an bawa lokacin da ya shiga cikin tsanani amman yujibul mubarra idza da'ahu idan mutum ya shiga tsanani ba gidan boka zai tafi ba ba wayyo Allah zai ce ba ba na mutu na lalace zaki ce ba ko ma wurin Allah kun fahimta allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi Allah ta'ala ya yabi wanda suke faɗin haka Ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun bi ma'ana duk mai komawa wurin Allah kan da jarabawa ta zo Allah ya ce waɗannan zan musu rahama waɗannan kuma zan shiryar da su ba za su bata ba to menene mafhumul mukhalafa me za mu fahimta kishiyan wannan ayar shine duk wanda bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ya maida al'amarin shi ga wani Allah na farko Allah ba zai mai rahama ba na biyu Allah ba zai shiryar da shi ba tunda waɗancan Allah ce zai musu rahama kuma zai shiryar da su to kishiyoyin su kaga ba su da rahama ba su da shari'a kaga wannan ko tabewa ta kai tabewa mutun ya rayu kuma a ce yana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an ji aljanna amma kuma ya to bai samu aljanna ba Allah ka tsare mana imanin an karbo hadisi daga Abi Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Fir'auna ya kafa turaku na azabtar da matan shi turaku guda hudu wanda ya zo ya sa su aka daure ta tsakanin kafafuwanta aka kasance a wannan lokaci idan suka yi nufin yaga ta biyu su raba ta biyu a hal halmala'ika sai mala'iku su zo su yi mata inuwa sun daure ta a rana tana can tsananin azaba duk sanda suka yi nufin za su azabtar da ita sai Allah turo mala'iku sai su yi mata inuwa da wannan da a karkara cikin wannan rana din to jin wannan ni'imar inuwan shine sai ta ce rabbi ibn li ka baitan fil janna ya ubangiji tun da kai ne mai yin inuwan nan to ya Allah ka gina min gida a gidan aljanna nan ma ko ta fa'idan da ya kamata mu gane kun ga bata ce Allah dawo da ni duniya in ji daɗin rayuwa ba tunda ta ga alamun Allah yana amsa to sai ta fifita abin da ke wurin Allah fiye da abin da yake duniya wanda wannan ita ce siffan duk mumini na gaskiya baya fifita duniya akan lahiransa duk mumini yana fifita lahira ne akan abin da yake na duniya ne kuma sai Allah ta'ala ya yaye mata wannan abu kuma ya gina mata gidan a cikin gida aljanna kamar yadda abu ya'la da al bai suka fitar a cikin hadisin da yake da sanadi wanda yake ingantacce haka ne ibn hajar ma ya kawo wannan wannan hadisi din al aliya Allah ya kare da gari shi ke cewa imanin matan fir'auna ya kasance imani ne asalin wato wanda fir'auna ma kansa yake jinjina mata bi ma'ana imaninta abu ne da ya bayyana a sarari wanda duk wanda ya karanci tarihinta to zai ƙara imani akan imaninsa a kowane zamani ya zo kuma a kowane lokaci kuma sannan ta nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yake asalin wato karban ayyukan salihan bayi da kuma yadda yake taimakonsu aya ta ƙarshe sai Allah ya ce ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله سبحانه وتعالى يرك سورة دتشيوا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين wato da kuma maryamu a matsayin misali na biyu ga masu imani kenan yar imrana wadda ta kiyaye mutuncinta sai muka masa sai muka asalin wato sai muka sa muka yi busa na ruhinmu a cikinta tare da cewa ta gaskata ayoyin ubangijinta da littafansa da kuma ta kasance tare da masu biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma wannan misali ne na daban ko misali ne na biyu da Allah ta'ala yake bayarwa ga wanda suka yi imani ya ɗauko na na maryamu ɗiyan imrana wanda ta tsare al'auranta ba ta fasikanci ba wanda tarihi ya tabbatar da cewa na na maryamu al'afifa a sharifa a tahira mace ce wadda take mai kamewa ba ta fasikanci sannan mace ce wanda take ɗaukan daraja da girma asalin na rayuwa sannan kuma a tahira mace ce wanda take da tsarki ba ta saba ma Allah irin sabo wanda za a ce mutum fasiki ba kamar yadda yahudawa suke ra'ayantawa ba suke tuhumanta kun san ta zo da dako ba tare da miji ba sai suka jefe ta Allah ta'ala ce ba haka abin yake ba wa maryam ibn da lati ahsanat farjaha ai ma'ana ta tsare al'auranta ba ta alfasha in an ce alfasha ba lallai sai zina ba dukkan wani abu da za a amfani da al'aura wurin saba ma Allah da shi sunan shi alfasha sawa'un abin da ya shafi ma dugo da makamantansu na faɗa a cikin ɗaya daga cikin mahadarori nake ga da muka yi a wannan Ramadan din an gayyace ni jihar Jigawa na je na yi su malam Jamilu na Kumbo na yi lecture akan abin da ya shafi zan da suka bani maudu'in sai nake ga maudu'in kaman ba zai bai da faɗi ba zai fa'idantar da yawa ba akan abin da ya shafi illan ma a cikin rayuwar mata so ni ban san abin ya yi nisa haka ba sai da ne bincike akan maudu'in kafin na je sai da hankali na tashi wato abin ya wuce duk yanda ɗan adam yake tsammani kuma ya zamto mun kawo wannan saboda dole kuma ta ku rinka bibiya da kula da yanda halin ƴaƴanku suke ciki saboda abin da ya nuna da yawa ana rudan yara ƴan mata akan wannan fasikancin hatta a makarantu musamman makarantu na kwana musamman makarantu waɗanda suke makarantu ne na kwana to ki rinka fada kawai kina abin ki rinka sa ido da dabara kina duba da amma kika ga alaman shi to yi sauri ki shiga inna hikima ne ki shiga da hikima ki kauda shi in na tambaya ne ki tambaya in nasiha ne ba tare da kin nuna komai ba ki nasiha in na fada ne ki fito fili kawai ki fada dan ki gyara saboda abin ya kai inda ya kai statistically ina ga har yanzu yana cikin kwamfuta na wannan muhadarar da nai wallahi abin yana da ban tsoro kwarai da gaske yanda al'amuran ke kuma daga bisani na tattauna da malami ne Ibrahim Daurawa in ka ji shi ma irin cases din da ake samu to sai kaga kaman ba za ka ƙara yadda ma da wasu irin mutane ba sai dai kawai ka dogara ga Allah kawai abin da ya zama dole shine za ka yi wanda bai zama dole ba ka zamto ala so da ka kada a nike kafa a rinka kula kwarai da gaske wannan ayan Jabu ne Allah subhanahu wata'ala ya ga da um da nana Maryam kuma ya yabe ta ne akan abubuwan yabo guda uku Allah ya yabe ta da abubuwa wanda suke asalin guda uku na farko Allah subhanahu wata'ala ya yabe ta akan cewa mace ce wanda tana da kamun kamun kai ko ahsanat farjaha wa nafakhna fihi wa saddaqat bi kalimati rabbiha kun ga gaskata Allah ya yabe ta da imani na gaskata umarnin ubangiji wa kanat min alqanitin yabo na uku kuma tana da kamewa asalin wato da yawan bautan Allah subhanahu wata'ala alqadi iyad ya fada a cikin littafin ash-shafa yake cewa Allah subhanahu wata'ala bai faɗi wata mata a cikin Alƙur'ani da sunanta ba na na maryamu an yi wannan ne don a faɗakar da al'umma a kan cewa lallai na na maryamu ɗin nan ta an kawo ta don alalata fahimtar kiristoci game da ita yadda suke ɗaukanta da abin da ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ta haka ba sannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabo a gare ta Ya yi sai yabo ga nana Maryamu Allah ya saki ya ƙara ita ma ya mata rahama ya ƙara aminta da ita akan tsarkin da take da shi da kuma irin kamewa da take da shi da katanga da take ma kanta daga abin da yake na alfasha wannan yabo da ya mata ya nuna jinjina ne ga duk wanda ya koyi da ita a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ita ba a cikin wannan al'umman ta zo ba amma sai gashi an kawo ayan tana magana a cikin wannan al'umman me hakan yake nufi yana nufin abin da ta yi abin koyi ne ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne abin da malamai suke faɗa kan busa kuma da Allah ya magana a kai, shi ne abin da asalin ya zamana na daraja da matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba na Maryam tun anan gidan duniya daga cikin abubuwan da zamu fahimta a cikin wannan aya malamai suke cewa a cikin wannan akwai misalai guda biyu kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yana bayani ne game da zukata yanda zukata suke gazamtowa a cikin shiri dan zukata zamto cikin shiri wurin karban abin da yake na gaskiya da yin imani da wa'azi ga muminai shi yasa Allah ya kawo masu kafirci ya kawo masu imani don kasancewa Allah yana yin umarni kuma yana yin hani a cikin al'amuransa sai abu na biyu shine kusancin mutum ga mutanen kirki ba zai amfane shi da komai a lahira ba sai in yayi imani da Allah yayi kyakkyawan aiki wanda shine shimfidan da muka yi duk mutum yana tare da wani mutumin kirki dama ne dama ne ya zamto shi ma ya gina rayuwarsa yayi nagarta kamar yadda idan mutum yana tare da mutanen da ba mutanen kirki ba to yana bijiro da kanshi ne zuwa ga abin da yake halaka ne in ku duba ku a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan akwai waɗanda suke ba musulmai ba ne amma zamansu da sahabban annan sallama sai suka musulunta suka kyautata imanin akwai waɗanda kuma suke mutanen kirkin ne amma da suka zumci zama da mutanen da ba na gari ba sai Allah ta'ala ya jarabe su a imaninsu kuma suka wayi gari ba su da nasara a ciki Allah ka tsare mu sai abu na kusa da ƙarshe shine shari'a da bata duk a hannun Allah su ce wancan da kuka ga Allah ya ce 'yan wuta ne to Allah ne ya nufin haka da bai nufin haka ba da ba haka zai faru da su ba haka nan wannan wanda kaga ta shiga aljanna matan annabi anna matan ima fir'auna ita ma Allah ne so da shari'a Allah muna roƙon ka shiryar da mu sai abu na ƙarshe shine addu'an Asiya matan fir'auna tana tabbatar da cewa ita mace ce da kyale-kyalen duniya da burgan mulki ba su dame ta ba saboda da addu'an da za ta yi farko ma cewa za ta yi Allah ka halaka fir'auna kuma ka taimake ni ka bani lafiya ka kubutar da ni a duniya sannan ka ban lahira to amma kai tsaye kawai ta sai ta tunkuɗa duniyan gaba ɗaya sai ta tuntari ne. lahira kamar yadda na na khadija ita ma kusan za ka iya siffanta ta da irin wannan siffa umma na khadija tun da ta fahimci annan sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa da inda ya sa gaba in ta duba tarihinta da kyau za gaba na abu na duniya da ya sake shiga mata gaba Balma ma asali ta duniyar ta ingizawa cikin da'awa har sai da ya zanto a ƙarshe ma ta rasu ta bar waɗannan da shi yasa nan sulasula ke jinjina mata yake cewa Allah bai canza masa da matar da tafi Khadija ba a lokacin da nana Aisha ta so ta ɗan nuna kamar ai ita budurwa ce ita ko wancan bazawara aka aure ta yace a'a yace Allah bai canza min da wanda tafi nana Khadija ba yace ta so ni lokacin da kowa ke kina ba a ma san ni annabi ba ne ni kaina ban san annabi ba ne ni amma ita ta ƙaunace ni kaga wannan ita ce kauna ta gaskiya yace ta bani a lokacin da kowa yake hana ni yace ta bani a lokacin da kowa ya kame zai yake hana ni da dukiyarta aka ta ciyar da wannan da'awar har ta iso ga yau shi yasa ko kawayenta ya gani sai ya ce sauran matansa bayan ta rasu ƙawayenta sun zo gida zai ce to ga ƙawayen Khadija sun zo a dafa abinci su zaɓi wanda za su ci ki dafa ke ma ki dafa ko ba ran girkin yi bane ki dafa za su zagaya gidan da ya musu sai su ci na gidan tarka shi a ga yanzu wata bataliyar sojoji ne kawai kake tadawa in bai cin karfin imani ko hmm? za ka rashin sa wata mata sa fiya fiya ta ce to ga wannan yana ga zai zai fi daidai da su to amma ina su ba su haka ba gaskiya duk da suna jin nauyin haka amma dai sun ma'anin su lasu a da'a sun masa biyayya saboda karfin imanin insha Allah ina ga anan za mu